This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad. ko kuma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka ibrahim kalmasi garba ne da larin ibrahim ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar laraba 30 ga watan satumba shugaban najeriya muhammadu buhari ya cika alkawarinsa na gabatar da sunayen ministoci kafin gobe shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki ya samu wasiƙa mai ɗauke da sunayen ministocin da misalin karfe biyar da rabi na yamma agogon najeriya fulani sun shiga yaƙi da jahilcin da ake yi a arewacin kamaru ga dangada ko me yasa muna so mu ma mu zauna garinmu ya zama birni kaɗai za kuma a ji cewa kotu ta soke zaben dan majalisar dattawan taraba ta tsakiya yanzu pdp ta rasa apc ta samu yau za ku kira wayarmu mai lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku bayyana ra'ayoyinku game da gabatar da sunayen ministoci da shugaba muhammadu buhari ya yi a halin yanzu ganin obasanjo ya taɓa zama ministan mai a zamaninsa ina fa'idar zaman buhari ministan mai wannan karan ma duk waɗannan sai an sha labaran duniya masu are assalamu alaikum gwamnatin kasar Bukina faso ta ce tana tana ƙoƙarin ganin ta shawo kan shugaban juyin mulkin da bai nasara ba da ya miƙa kai bori ya hau wannan ko na faruwa ne kwana ɗaya bayan da janar ɗin ya nemi mafaka a ofishin jakadanci a babban birnin ƙasar wato gadugu a cikin wata sanarwar da gwamnatin ta fitar yau laraba ta ce yanzu haka ana nan ana tattaunawa da janar gilbert da yandere da ya mika kai ga gwamnatin rikon kwarya sai dai sanarwar bata bayyana yana wani ofishin jakadanci ne ba inda daga can ne ake magana da shi amma dai kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa yana cikin ofishin jakadancin vatican ne da ke wagadugu hawa kuma gwamnatin ta ce tana tana duba ainihin sansanin wanda janar diandre ya yi wa jagoranci wajen kokarin kifar da gwamnatin kasar wanda sai da satin ta shige nema aka rusa wannan rundunar yanzu haka dai rundunar sojan kasar ta karbe sansanin bayan da aka dan taba fito na fito da sojojin juyin mulkin da bai nasarar ba gwamnatin kasar amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin sama na haɗin gwiwa da za su ci gaba da kaiwa kungiyar isis hari a kasar syria ta ce za ta yi watsi da roƙon da rasha ta yi na cewa jiragen yaƙi na ƙasar amurka su kauce wa sararin samaniyar syria domin ku rashar ta fara kai harin bama-bamai yau laraba wanda kuma hakan na, na nuna goyon bayanta ne ga gwamnatin ƙasar ta syria mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka john kebi ya faɗa cewa huni jami'in ƙasar rasha ya faɗa cewa jami'an ƙasar na rasha sun baiwa jami'an tsaron amurka ɗan takaitaccen sanarwa yau da safen nan akan wannan yunkurin kai hari a siriya sai dai kebi ya ce babu gudu ba ja da baya sojojin saman na haɗin gwiwar da amurka ke wa jagoranci za su ci gaba da kai hari a siriya kamar yadda aka tsara har sai ta ga an kakaɓe ƙungiyar ta isis yanzu haka wata majiya ma daga pentagon ta bayyana cewa sojojin haɗin kan da ke ƙarƙashin jagorancin amurka yau sun kai wani ɗan hari a kudancin birnin aleppo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an kashe wata mata da aka tuhuma da aikata laifin kisan mijinta a shekarar 1997 a jihar georgia da ke kudu maso gabashin amurka duk da kokarin da aka yi wajen kaucewa hukuncin kisan da kuma roƙon da paparoma francis ya yi na kada a halaka wannan matar mr kelly gisendana ta mutu a safiyar yau laraba ta hanyar yi mata alluran dafi a gidan kaso da ke wajen atlanta babban birnin kasar babban birnin jihar ita dai ms gersena yar shekaru 47 da haihuwa ce ita ce ta kasance mace ta farko da aka yanke hukuncin kisa a jihar da farko an shirya kashe ms gesenda a daren jiya talata amma aka jinkirta shirin don lauyoyinta sun buƙaci kotunan jihar da na tarayya da su ɗage kisan amma abin ya ci tura ciki har da neman ɗage kisan har sau uku da suka yi ga kotun kolin amurka archbishop carlo mario vigiano shine wakilin diplomasiyyar roma francis ya tura wa hukumar yin afuwa wasiƙa a madadin roma inda ya nemi hukumar ta sassauta hukuncin kisan zuwa wanda zai nuna adalci da jin kai ita kuma wannan hukumar ita ce kadai ke da ikon yin afuwa a jihar ta jujiya labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji fadar shugaban Najeriya ta gabatar da sunayen ministoci ga Majalisar Tarayyar Najeriya don dubawa. Daga Abuja ga Madina Dauda ta waya. Malam Ibrahim shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya samu wasiƙa mai ɗauke da sunayen ministocin da misalin karfe biyar da rabi na yamma agogon Najeriya. Kuma shugaban ma'aikata a ofishin shugaban ƙasa malam abba kyari ne ya kawo wannan takardar sai dai kuma abin da na lura shugaban ma'aikata ɗin ya je tare da mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkar majalisar dattawa sanata ita enang a lokacin da ya kai wannan takarda abin la'akari a nan shine wannan shine karo na farko da wani shugaban ma'aikata a ofishin shugaban ƙasa zai kai wannan wasiƙa To Madina shin akwai wani jami'in gwamnati ko kuma wani ɗan majalisa da ya ƙyanƙyasa miki tabbacin gabatar da wannan sunaye na ministoci? To da fadan farko Malam Ibrahim shi shugaban majalisar dattawan da kanshi ya yi amfani da dandalin zumunta ta mm. yanar gizo mm. da ake cewa Twitter. domin yana da twitter handle a nan ya fara bayyana samun wannan wasiƙa mai ɗauke da sunayen ministocin nan sai na rika kiran waya in ji ko zan iya samun wani sanata da zan iya hira da shi akan haka to na samu wasu na yi magana da su da suka tabbatar min cewa an kawo wannan wasiƙa har da shugaban protocol na ofishin shi shugaban majalisar dattawan mm. ya tabbatar min da cewa an kawo wannan takarda zuwa ofishin shugaban majalisar dattawa sannan kafofin yada labarai su talabijin a labaransu na yamma sai suka kawo wannan labari cewa an riga an samu sunayen ministoci da shugaba muhammadu buhari ya aike majalisar dattawa to shi madina mai magana da yawon majalisar dattawan najeriya me yake faɗa ma kafafen yada labarai dangane da batun mika sunayen ministocin To a yammacin yau din nan labaran da aka yi a gidajen talabijin sun nuna shi ya tabbatar shugaban majalisar dattawa ya samu sunayen ministoci daga ofishin shugaba Muhammadu Buhari. Hmm. Amma kuma abu ɗaya da ya kamata mu lura da shi shine shi shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya fito ya faɗa ya ce shi da kanshi shi ne zai zama ministan kula da albarkatun man fetur. Hmm. Sanata Ben Bruce ɗan majalisar dattawa ne daga jam'iyyar PDP mm. ya ce mini in ban manta ba ya kamata a ce gobe za su yi zama amma kuma ana hutu saboda Najeriya na bikin cika shekaru hamsin da biyar da samun 'yancin kai saboda haka juma'a kuma ba sa zama saboda haka ba za su yi muhawara akan waɗannan sunaye ba sai zaman su na ran talata wato shida ga watan goma a gaida madina da bayani kan wato sunayen ministoci da aka gabatar ga majalisar tarayyar najeriya to daga abuja sai taraba inda kotu ta soke zaben dan majalisar dattawan taraba ta tsakiya nasara ta tashi daga pdp ta koma ga apc ga ibrahim abdulaziz da cigaban rahoton tun farko dai hukumar zaɓe inec ta ma ayyana sanato bashir marafa abba ne da cewa shi ya lashe zaben da yawan ƙuri'u dubu arba'in da uku da ɗari biyar da tamanin da biyu inda ma ya doki ɗan takarar jam'iyyar apc yusuf abubakar yusuf wanda ya samu yawan ƙuri'u dubu talatin da takwas da ɗari shida da ashirin an dai zaman kotun ne cikin tsauraran matakan tsaro don gudun abin da ka iya faruwa kasancewar a baya ma an sha yin atire a zaman kotun ga wasu manyan siyasar jihar to sai dai kuma duk da wannan matakan tsaron da aka ɗauka fa bai hana magoya bayan jam'iyyar apc nuna murna ba to koya waɗanda ake ƙara ke ji da wannan hukuncin barista umar bangare shine lauyan jam'iyyar pdp wanda dan takararta ne a kwace wa kujerar eh to kowa dai wanda ya sa shari'a gaban shi yana zaton cewa zai samu nasara yana bukatar samun nasara idan kuma abun bai fito da ke so ba a matsayinmu na na loyoyi sai mu ɗaukaka ƙara za mu tuntuɓi waɗanda suka kawo mu nan wato pdp mu ji me suke so amma dai mai yiwuwa ne mu ɗaukaka ƙara a wannan because akwai abubuwan da aka faɗa a wannan shari'an da mu ba mu yadda da su ba in mun ɗaukaka ƙara muna ga eh, cewa eh, kotun ɗaukaka ƙara za ki da mu. to sai dai kuma a nasa ɓangaren lauyan jam'iyyar apc barista yakubu sani ya ce sukan tabarkalla. shi ne muna farin ciki muna yi ma allah godiya muna ma alkalin eh, godiya domin sun dage sun yi aikin su yadda ya kamata sun bi komi diddigi sun bi duk wani shaidon da aka kawo wannan shaida kafin dai wannan hukuncin na yau jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar taraban ita ke rike da kujerun majalisun dattawa uku na jihar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To a gaida Ibrahima daga Najeriya kuma sai ƙasar Kamaru inda Fulani makiyaya suka shiga shirin yaƙi da jahilci da ake yi a arewacin Kamarun gadan-gadan. Daga Kamaru ga wakilinmu Dandama Mamadu. wannan yara ne na filanin daji da suke kokarin ɗaukan karatu a yayin da ake yaƙi da jahilci cikin jihohin arewa adamawa da arewa mai nisa na ƙasar kamaru da yawa daga cikin mutanen da ba su samu sa'an yin karatu ba can baya sun yi da na sani shine ma ya sa da yawa daga cikinsu suka shiga makarantar koyar da manya ko su ma za su samu sa'an iya karatu ko ma rubutu sun ma filanin dajin sun gwammace da su bude makarantu don karatar da yayansu arda umaru shugaban garin mayan gabbu ne yana cewa cikin harshen fillanci to minon da min so mi majjere man do minon kauti nyibi dande amin Mm, ya ce wannan makarantar mu muka bude saboda mun gaji da zama cikin jahilci arda umaru ya kara da cewa min tawiyo min ja moftolleji fuu amadou danda ha min je min daari fuu wala ɓinguel amin ha nder moftorde abin da ke yi mana ciwo shine duk taron da muka je babu inda muka tsaya abin na yi mana zafi duk da sanin cewa mun bar yawace yawace da ƙaura nan zuwa can na tattaka na je garin koskori inda na samu nan ma filanin dajin sun yi kokari sun bude makarantar koyar da 'ya'yansu alhaji dajo ya zaga da ni makarantar kuma na hira da shi kamar haka shekara nawa kuna da makaranta nan shekara hudu ne eh, me yasa a makaranta a garin garin kuka bude makaranta to muna so mu ma mu zauna garin mu ya zama birni to an san filata ni kullum bayan dabbobi ko shanu za ce sannan gashi yau kun zauna har ma kun gina dakuna da kwano maimakon eh, bukoki kamar da eh. me ya kai ga wannan sauyi me ya kai ku har zuwa ga wannan sauyi rayuwa to zamani ne ya sanja mu ma muna so yanzu kam mu wayu mu zauna mu tare da ku mu samu kuma mu yi aiki da gwamnati eh Mamad Danda, sashen alaikum Amurka, Jamhuriyar Kamaru. 3, 4, danda da su modibo to an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan gabatar da sunayen ministoci da fadar shugaban najeriya ta yi ɗazu a ga majalisar tarayyar najeriya musamman ganin shugaba buhari ne zai zama ministan mai kafin nan ga wannan yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga jigawa kusa da kanan dabuwa ke kan layi. Malam na jigawa. Hello? Hello? Ah, Hello? Muna sauraron ka malam na jigawa. Yau ba na ji damu. Muna jin ka yanzu muna jin ka ɗazu wayarka ta katsi. eh. ina farin ciki da wannan mukami da Buhari zai rike na minista. Me isa? Mun dama mun riga mun sani mutum ne adali wanda zai kamanta gaskiya da rikon amana. da haka muna rikon Ubangiji ya Ci gaba. Muna sauraron ka. To, uh, kamar yadda muka ce a uh, yau maudu'in shine wato sunayen ministoci da fadar shugaban Najeriya ta gabatar ma Majalisar Tarayyar Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ne da kansa zai rike wannan muhimmin wato matsayi na ministan mai wanda ko a uh, shekarun baya tsohon shugaba a zamaninsa wato obasanjo ya taɓa zama ministan mai saboda muhimmancin wannan wato ma'aikatar to bari mu je mu bayelsa wake kan layi a bayelsa to malam suleiman muna jin ka ok to ina bayyana ga wanda ministocin da shugaba ba eh nake muke don Allah tabbatar Allah ta ya na wanda sa gaba. To mun gode sosai malam na bayelsa bari mu je mu Kaduna garin gwamna. Wake kan layi a Kaduna? Bello Sokoto ne. To malam Bello Sokoto amma a Kaduna muna jin ka. To Ibrahim Shigar gaskiya abin da Buhari ke zai rike ministan mai ba ne amma da gaskiya magana wannan dalilan da ake na wajen wata hudu gaskiya an samu cika sosai saboda gwamnati wata hudu ba minista aika da dama ba su ba saboda kuma na fata yan majalisa su gaba kansu amince da wannan ministry da aka zaba saboda a samu cigaban kasa saboda kasa ta to ka ganin watakila ka ganin watakila an dan samu jinkiri ne saboda ana gudun zaben tumun dare a ibrahim ba wani zaben tumun dare abubuwan da kawai da cikin sashen ne yawa to mun gode to mun gode daga kaduna bari mu kaɗa jas wake kan layi a jas idris ne daga jos to malam idris gare ka ina yau jiran muhammadu buhari fatan alkhairi ga wannan ministoci da ya nada kuma wannan mukami na ministan mai dama shi ya kamata ya rike shi allah ya taya shi me yasa kake ganin kamata idaman a ce buhari ne ministan mai to mu dai dama talakawa shi muka zaba kuma shi mai amana ne shi ne kuma zai iya tafikar da komai a wannan lamari shi yasa mu kai murna da wannan abin da ya rike Allah ta shi wato wani irin kallo kake wa ma'aikatar mai koko bangaren mai bangaren mai dai dama mun ji binciken da ya daga ciki hmm. irin badakalar da aka samu to kuma tun da Allah ya sa ya taɓa yi tun kafin ma ya hau shugaban ƙasa. ya san dukkan abin da yake tafiya don sha Allah kuma shi mutum ne mai tausar taraka mai son gyaran kasa in Allah da za mu samu alkhairi gaba da lamura to mun gode sosai daga jas mu cilla can jihar borno wake kan layi a jihar borno abu dan bororo ne a jihar borno to klewa sile muna jinka. ka to ni ra'ayina dai ina kira ga mai girma shugaban kasa muhammadu buhari da yawa allah kuma ya sake zama ministan tsaro bayan ya zama na man fetur kuma eh to har yanzu dai mu a bangaren tsaro don har yanzu ga nan ba mu ga wani abun da za mu ce dai har yanzu mun ga canji ba baka ganin idan ya tsaya kan batun ministan man aka wato kare kudaden da ma kan salwanta don a samu makaman yaƙi da boko haram kun ci gaba kenan To tsaron mawa ya kamata ya tsaya tun da dalilin da ya sa mutane suka yi kishi suka sake zaɓensa a game da a samu ingancin tsaro. To mun gode sosai da wato ra'ayinka muna nan dai kusa da kai a Maiduguri wake kan layi. Hello? Muna jin ka na Maiduguri. Abdulhamid ne daga Maiduguri. To Abdulhamid muna jin ka. Yawwa to da wannan bayanin adu shugaban kasa kamata ya rike wannan gurin. saboda shi ne ya cancanta hmm. wala shi ya cancanta ya rike wannan gurin saboda kowa ya samu sakira don abubuwan in ba shi ya rike din ba akwai mugaye ne wata kwata za ga ba ka lura da al'amuran amma shi ne ya dace ya rike wannan gurin To baka ganin saboda muhimmancin wannan wuri da kuma wato rigimar da ke tattare da wannan gurin kamata yi a ce ya bai ma wani saboda ya samu natsuwa kan abin da ishafi kasar baki daya? a shi ne shi ne shi ne ya fi dacewa saboda da abubuwan da kowa za mu ga na rike din kwata-kwata ba a samu abin nan kowane lokaci za mu ga yana na yin cewa amma yanzu yanayin da abin ba a naka ba ma ta kuma ganin cewa shi ne ya ce kuma alhamdulillah an samu daidaito a al'amura. To mun gode sosai da ike maganar mai ake kar mu yi tuya mace mance da albasa bari mu je mu wari wake kan layi a wari. Salamu alaikum Yakubu Muhammad ne daga wari. To Malam Yakubu muna jin ka. To gaskiya wannan tsarin da Buhari ya kawo ya yi kyau paske fannin nan na mai na man fitir ya san cewa ba zai iya samun wanda zai iya yin aiki kawai yadda yake so ba. Ra'ayina ni na ga hakan ya fi kyau. To wace fahimta kai wa bangaren mai? A fahimta dare shine na san cewa ƙara a samu gwarzo wanda ya iya aikin harkar mai faske ya san shi ya ga yanayin a rikon da an kai ma harkar mai lokacin baya ba a kyautata ba to mun gode sosai daga wari bari mu je mu jos wake layi a jos bala komanda ne to komanda muna jin ka wato sai ka fi a kan wannan ministan mai da shi zanar buhari da buhari ya rike mm. saboda gaskiya shi ne ya cancanci ya rike saboda muna da azzalumai daman a kasan wanda in suka rike wannan matsayin kuma shi kenan kuma sai su nemi samu damar yin cuta da sauran abubuwa dai. To, ba ka ganin wannan zai raba mai hankali? Eh to, ya raba saboda mutum ne mai ilimi da kuma addu'an da ake masa shi zai taimaka masa insha da haka akwai wasu kuma da ke cewa kamata i inda zai yi ya hada da ma'aikatan tsaro ya menene ra'ayinka eh to ra'ayi na dai tunda duka da yana nan ya taba nan ya taba nan da izinin ubangiji addu'a ne yake rike da shi insha Allah to mun gode sosai daga Jos bari mu je mu fata kwalwa ke kan layi eh yayi daidai wannan matakin da ya dauka saboda Eh, saboda shi ne ya san inda inda abun kan inda ciwon talakawa yake dole ya rike wannan mukamin na mai to ba baka ganin yana iya bai ma wani wanda ya yarda da shi ya mai da hankali kan wasu abubuwa kuma daban eh, to ai abubuwa su riga sun yawa ko da ya zo akan wannan mukami Allah ya kawo shi ya riga ya sa muna jin ka yawa shi ne muna da ya sa shi Allah Ubangiji ya tsaya shi riko Allah Ubangiji sa muna adalci. To amin malam na Fatakwal bari mu barka mu je mu katsinan dukku wake kan layi a katsina. Kana magana da Alhaji Haruna inda yan tumaki. To, to Haji Haruna muna jinka. To ai wannan gidan mai da ya rike ya yi daidai haka ya kamata saboda yare wurin ya riga ya lalace gara yare ni wurin ya dama can ya san abubuwan da ke ciki ya taba rikawa saboda haka gara ya rika ya reni wurin a samu kasa ya zanna lafiya sannan ko da wani ne za a bashi a bashi tunda da ya hau ma aidi shi ke rike da wuraren sai ba yanzu aka yi ministoci saboda haka ina ganin ya yi daidai da ya rike wannan wannan ma'aikatan mai to Allah shi taimake shi Allah shi bai jagora to daga katsina dukko za mu kawo karshen wannan wato maudu'i na ministoci da aka gabatar mun gode ma dukkaninku kowannenku da ya bada gudunmuwarsa. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka ko USAID a takaici. Ma'aikatar gwamnatin Amurka ce wadda ke kula da taimakawa fararen hula na kasashen waje da agajin gaggawa. Manufar hukumar ita ce kulla abokantaka domin kawo ƙarshen matsanancin talauci da kuma inganta dawwammamiyar dimokuraɗiyya a dukkan al'ummomin duniya yayin da take inganta tsaro da wadatar ƙasar Amurka. Me yasa hukumar reset take ayyuka da dama domin ƙarfafa mata manya da ƙanana? A cewar Babban Bankin Duniya, ƙasashen da suke da daidaito a tsakanin jinsi sun fi samun ci gaba da kuma gogayya. Domin kawo ƙarshen matsanancin talauci da samun bunƙasar abinci a duniya da bunƙasa gagarumin tattalin arziki, dole ne a samarwa da mata da 'yan mata jari, kasuwanni, da ba su horo da ilmantar da su da kuma ba su damar shiga fagen shugabanci. A cewar babban mai gudanarwa akan daidaiton jinsi da ƙarfafawa mata gwiwa ta hukumar USAID Susan Makam, ko da suke kashi arba'in cikin ɗari na manoman duniya mata ne kuma a ko'ina kashi uku daga cikin kashi ashirin ne ke da gonakin kansu a afirka mata na da kashi goma ne a cikin ɗari na dukkan nau'ikan kasuwanci kuma kashi takwas cikin ɗari na ƙanana da matsakaitan harkokin kasuwanci a kudancin asiya ne a cewar miss mckham mata ba su da wata ƙaddara mai yawa ba su samun wani abu mai tasiri sun mallaki kaɗan ne daga cikin harkokin kasuwanci a duniya kuma ana yawan hana su samun dama fiye da maza ko da kuwa suna da matakin ilimi iri guda ko kuma sun fi mazan shi yasa hukumar USAID take aiki domin tabbatar da cewa dukkan shirye-shiryenta sun mai da hankali akan dukkan abubuwan da mata da 'yan mata ke bukata domin ci gaba. A ƙasashe fiye da tamanin, ayyukan hukumar sun mayar da hankali ne musamman akan inganta daidaiton jinsi. An san da cewa mata na da tasiri a wajen ci gaban tattalin arziki, a cewar babbar mai gudanarwa susan maham shi yasa amurka ke haɗa hannu da ƙasar japan domin zaburar da mata da 'yan mata afghanistan ta hanyar wani shiri da ake yi wa lakabi da promote shirin promote shirin hukumar usaid ne da ya fi kowane shirin zaburar da mata baki ɗaya a duniya shirin na tallafawa matan afghanistan zamowa shugabannin siyasa da kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a fiye da shekaru hamsin kenan da hukumar usaid ke jagorancin ayyukan zaburar da mata a duniya saboda dalilan da suka nuna cewar zuba jari ga mace na ƙara azamar ci gaba ta kowace hanya. Daga kawo ƙarshen matsanancin talauci zuwa ƙalubalantar ta'addanci, ba waɗannan al'amura kawai bane suke shafar mata ba, suna da matuƙar amfani da kuma ilimin yadda za a magance su a cewar babban mai gudanarwa Makham. Ƙarfafawa mata gwiwa ita ce gagarumar hanyar samar da ci gaba da tafi kowace a duniya. Wannan shine sharhin murya Amurka. da ya bayyana muku wurin gwamnatin Amurka na yau. Wanda kuma wanda kuma ya kamu ga labaran duniya amma a takaice ga ladan. gwamnatin kasar burkina faso ta ce tana nan tana kokarin ganin ta shawo kan shugaban juyin mulkin da bai nasara ba da ya mika kai waya bori ya hau wannan ko na faruwa ne kwana daya bayan da janar din ya nemi mafaka a ofishin jakadanci a babban birnin kasar wato wagadugu a cikin wata sanarwar da gwamnatin ta fita yau laraba ta ce yanzu haka ana ana tattaunawa da janar gilbert da dare da ya miƙa kai ga gwamnatin riƙon ƙwarya sai dai sanarwar ta bayyana yana wani ofishin jakadanci ne ba a cikin ƙasar inda daga can ne ake magana da shi amma dai kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa yana cikin ofishin jakadancin vatican da ke wagadugu gwamnatin ƙasar amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin sama na haɗin kai da zai ci gaba da yaƙi da 'yan isil a ƙasar siriya to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan allah ya kai mu yanzu a madadin ladin ibrahim ayawa da ya tani gabatar da shirin da julie lethis gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu malam zubair ni na ku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.